الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah maɗaukakin sarki wanda ya rayar da mu ya kawo mu wannan rana domin ci gaba da wa'azi na ƙasa a munasabar ziyara ta musamman da shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ƙasa ta haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'ati zalatul bida wai kamati sunna wacce marigayi a sheikh ismail idris ya kafa allah ya masa rahama wacce yanzu take karkashin jagorancin a sheikh muhammad asani haya jingir wanda ya kawo ziyarar gani da ido wannan jiha ta kebi a waɗannan kwanaki kuma a yau wa'azin ya taso zuwa wannan gari na zuru kuma a halin yanzu fadilatu sheikh tare da mataimakansa Allah maɗaukakin sarki ya ba su iko sun halarci wannan fili don haka za mu kira malami na farko wanda zai yi mana maraba da baki shine shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi ustaz abdurrahman isa jega shine zai zo domin ya yi maraba da baki kafin ya iso za mu kira alaramma abubakar habibu riba ya zo ya buɗe mana taro da addu'a ya karanta mana wasu ayoyi daga alƙur'ani mai girma kafin isowar malam صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل اسماءنا هذا اسماء مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا ميمونا مأسوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فمن علينا بقضائها يا قدير إنك على كل شيء قدير والطفنا مولانا في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير وارفع مقتك وغضبك أنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله wannan زياره da su كامل الله كساكا مسجد الخير ya Allah wanda asasa wannan kungiya ya koma zuwa gare ka Allah ka ji kanka ji kan babban malamin shi na tauhidi jagororin wannan kungiya tun daga mataki na ƙasa har ƙasa ubangiji Allah kai musu jagoranci ka rufa mana asiri baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم لماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم فبيز المصير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a kamin ce wani abu ina kira zuwa ga waɗanda Allah ya kawo wannan wuri sauraren wa'azi su saurara domin babu babban haɗari ina ana karanta Alƙur'ani mutane suna yaya Allah maɗaukin sarki yana cewa za ƙure Alƙur'ani. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ya jama'a waɗanda suka zo sauraren wannan littafi na Allah mai girma da sauraren hadisan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da sauraren fassarar malaman sunna Allah maɗaukin sarki na cewa idan ana karanta alƙur'ani to wasami ulahu ku saurara ga shi alƙur'anin nan wa an situ ku yi ƙit ku yi shiru la'allakum turhamun idan kun saurari alƙur'ani kun saurari sunar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun saurari karantarwa irin ta fassara alkur'ani da sunna to haƙiƙa Allah zai ji kanku Allah zai muku rahama to idan aka samu akasin wannan to babu daɗiwa saboda haka ina jawo hankalin mahu sauraren wannan karatu su kama bakunansu su yi shiru saurari abin da ake karantar da suwa na alkur'ani da sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ba haka ba to mutum shi zama ne gida ya yanzu babu shakka baka ji ba kai baka bar wani ya ji ba bai yi ba kuma alkur'ani littahi ne na Allah wanda izgili da shi babban al'amari na mai girma to lokacin da duk mutum ya ga cinkoso ya yi yawa ya ja baya waɗanda a baya su ja baya domin a ba da hili su ji abin da za a faɗa idan ba su ba da fili ba yaya kawai za ta gami ba kai baka fa'idantu ba mai saurare mai fa'idantu ba kuma an koma gida da laifi saboda haka ina jawo hankalinku da saurari alƙur'ani kada a ɗora kawo yaya da lagaɗu ana karanta alƙur'ani a lokacin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana karanta alƙur'ani abinda wasu ke ce ma wasu walgaufihi وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يا كما في إيماني kada ku yi ɗabi'a irin wadda waɗanda ba musulmi ba ke kiran junansu cewa in annabi na karanta alƙur'ani to ku zo da maganganu na yasau ku zo da maganganu na lagatsu masu ɗauke hankali don mi idan kuka yi haka za ku jaye hankalin mutane ba za a ji abin da ke karantawa ba haƙiƙa ku mun san ba da wannan manufa kuke ba amma kada mutum ya taimaka ma wanda adda irin wannan manufa babu shakka dole na mutum shi koya da mutanen gaba masu imani wata shabbahu illam takunu mislahum saboda haka in ba ku iya kai kamar su to ku yi koyi don haka ina jawo hankalinku ga koyi da waɗannan bayan Allah waɗanda ke hana wani ya kawo yaya in ana karatun alkur'ani an ja waɗannan ayoyi domin natsar da masu yaya su kama bakunansu waɗanda a tsaye su zauna waɗanda an zaune su nutsu wanda ka mushajara da wani ya bari domin ya saurari abin da ake faɗa babu shakka na hau nan domin in yi maraba da baƙinmu na alkhairi shugaban majalisar malamai ta ƙasa a sheik mahmud sani a yajingir halifa ta a sheik ismaila idris bin zakariya Allah ya kaddare shi da sauka cikin wannan jiha yau kwanan malam uku cikin jihar gaini na hudu kuma malam ya ziyarci wurare daban-daban har masarautu uku babu shakka wannan ziyara ta kai ziyara ta ƙayatar a cikin wannan ziyara mu jihar kebbi mun fa'idantu da wa'azi na ƙasa har guda uku saboda haka wannan ɗai ya isa ya zama muna karsashi da jin daɗi kuma ya kamata ga duk wanda yake wannan jiha da makwabta waɗanda alkhairin ne ya haɗe da suwa suwa Allah godiya a nan shi ma'asisin wannan ƙungiya ba zan gusa ba ina addu'a gare Allah shi mai rahama malam ya dasa alkhairi ga alkhairi na gudana dama an ce a ɗa'ibu ardin yukurjun nafta ra'ika gona mai taki yana hidda tsiri mai kyau saboda haka abinda malam ya shifka ga hinan ya tsira ina addu'a ga malaminsa a shek abakar mahamudu gumi Allah ji kan malan Allah shi mishi rahama ina addu'a ga malaman jihadi na wannan ƙasa Sheikh usmanu bin fodowe da ƙanansa shehu abdullahi da ɗansu malam muhammadu bello da abokin aikinsu malam abdulsalami na gimbana waɗanga bayi na ubangiji Allah shi musu rahama Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa sun huta Allah shi musu rahama shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ya kawo ziyara a wannan jiha muna roƙon Allah ya sanya zambiyar malam cikin mizani na hasanatu nashi mataimakansa tun daga shi a shek nusu sambo daga cikin da shek sa'idu hassan jingir sa'i na ƙasa mufti na 'yan agaji da shugaban ƙungiya shek nasiru abdulmuhi da daraktan agaji na ƙasa da majalisunsu gaba ɗai waɗannan da na ambata ina roƙon Allah ya yi gudunmuwa da alkhairi Allah ya ɗayyaba rayuwa ya ɗayyaba zuriya waɗannan ayyuka Allah samun hira su gidan aljanna babu shakka malamu ne mamar hadin lale da zakuwa jihar kebbi muna ma marhabin lale da zakuwa wannan masarauta ta zuru domin gudanar da wasu aikace-aikace da aka zo a gudanar da kuma wa'azi na ƙasa Allah ya saka da alkhairi waɗannan jama'a da suka taru wannan wuri suna cike da farin cikin ganinka da murnar saukakku lahiya da roƙon Allah ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya ku koma gida kuna lafiya lau babu shakka a lahu kamar yadda kagga wa'azi ya gudana a garin argungu wa'azi ya gudana jiya da dare a garin jega ga wa'azi kuma yana gudana yau a garin zuru muna roƙon Allah shi muna gudunmuwa abubuwan nan da muka yi na addini Allah ya ba mu ikon yin su saboda Allah kuma gaskiya muna wa Allah godiya da Allah ya zaɓe mu a wannan lokaci aka ce za a kawo ziyara nan wurinmu kuma ziyarar da kuka zo ta faranta muku rai to muna wa Allah godiya dama Allah ya ce idan kuka gode zan ƙara muku Allah yake cewa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid ka ambata lokacin da ubangijin kai kuwa ubangijin ka ya sanar yace wallahi in kuka gode wallahi zan ƙara muku wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid idan kuka gode min zan daɗe ku in ƙara muku amma in kun butulce azaba ta mai narko raɗaɗin tsananita a nan idan muka dubi wannan aya ashe godiya tana cikin manyan al'amurra ga ni'ima in Allah ya ma'ita akwai abin da ya kamata ɗan adam shi godiya Allah ya raya kai kawo ka yau a haɗu da kai wurin wannan taro ni'ima ta Allah ya ma Allah shi raya kai kawo ka yau ka zo kana cikin masu imani musulmi masu murna da wa'azin musulunci nema ta Allah ya ma idan Allah ya raya ka ya kawo ka irin yau amma kana da damuwa ga wa'azin da za a yi da musulunci wallahi tawa Allah butulci Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an yana cewa a shukuru nufin iman godiya ita ce rabin imani abin da ɗan adam zai yi to wallahi godiya na cikin manyan kaya rashin godiya shi ya kai kahirci mai kahirci rashin godiya shi ya kai wanda ya rasa ya rasa rashin godiya shi ya sawo suka faɗi birkice da suke nema bai samuwa don haka kawa Allah godiya bahaushe yana cewa godiya ga Allah dole ta ko mutum na ga bakin kura Allah ya yi ma ni'ima ni'ima ta addini ita ce babban ni'ima babu ni'ima kamar ni'imar addini lokacin da Allah bai shirye da kai ba Allah ya shirye da kai ya kamata kowa Allah godiya Allah ya shirye ka Allah ka shirye mu babu shakka jama'a daga cikin godiya ga Allah akwai bayyana ni'imar Allah in Allah ma ni'ima wata rana wani ɗalibin ilimi ya zo wurin limamin ilimin duniya Imam abu hanifa ya aje kayansa na darasi ya yi karatu gun imam abu hanifa ya ƙare ya kankamta takaddunsa waɗanda ya shimta hadisan da imam abu hanifa ya faɗa mai da fassararsa da ayon ƙur'ani da ya fassara mai da asar na ilimi ya zabura sai imamu abu hanifa ya ɗauko dinarai da abinan da rahim dirhamoma suna kai talatin ya ce bawan Allah ka amshi waɗanga ka sai ka canza kamar da agari ka wata irin kama yana ɗalibin ilimi amma gashi ya zo ba wanka gashi ya zo ba wanki gashi ya zo ba sutura kwarai ya ce ka sai ka canza yanayinka bawan Allah na sai dubi imamu abu hanifa sai dariya ya ce aka rabaka ya kai imam ai waɗannan abin da kabban ina da dubu kamar su ba za a ci kuɗinka ba imam abu hariba rahimahullah ya hankada shimfidarsa ta zama ya karanta ya aji waɗannan kuɗi. ya ce to amma ina shaida maka yanzu kana da hali kana da zarahi ka zauna haka halan baka ji ubangiji na cewa wa amma bi ni'imata rabbuka وأما بنعمة ربك فحدث yake to ina kan zama daban alqur'ani daban ai idan Allah ya ma ni'ima ka bayyana Allah ya ma ita anan yana daga cikin godiya bayyana ni'imar ubangiji yana daga cikin butulci rashin bayyana ni'imar ubangiji wa man kafara al hawa wafi duniya bal su qiyamatu ihu duk wanda ya butulce ma ni'ima ya bi son rai to rabu da magana duniya ko ranar alƙiyama wannan ya halaka saboda haka ashe kenan Allah ya yi muna ni'ima Allah ya taimake mu mu wa Allah godiya Allah ya kawo mu shugaban mu lahiya lau ga ana tusa wa'azi lahiya lau muna roƙon Allah ya sa malam shi ayyukan ga tare da abokan aikinsa a ƙare a koma gida lahiya suna masu komawa sanimi na ganimi na masarurin wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi ustaz abdurrahman isa jega ya yi maraba da baki ya gabatar mana da wa'azi Allah ya saka masa da alkhairi kuma muna ƙara muku addu'a kuma Allah ya saka muku da alkhairi wannan nutsuwa da kuka yi dama a sheikh ya ce yana zaton haka domin mutanen kirki ne mutanen Allah ne Allah ya saka muku da alkhairi malamin da zai biyo mushi baya shine shugaban majalisar malamai ta jihar lagos shine ustaz alhatu abubakar kantana honorable shine zai zo domin gabatar da wa'azi a halin yanzu kafin ya iso za mu kira alaramma khamis rigacikun ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته bayan gode wa Allah mai girma da ɗaukaka tare da yin salati ga annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi daɗin tsira gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama. A wannan dare mai albarka na litinin, kashi Allah maɗaukacin zarki ya haɗa mu a wannan babban birni na zuru, fatan mulki ta zuru local government, bisa tsarin wa'azi da karantarwa da muka rako babban malaminmu shugaban majalisar malamai na wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatus sunna al-sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahaya Jingir domin kawo ziyara da ayyuka a wannan jiha ta Kebbi wanda kuma ya bi manya-manyan garuruwa da birane da fadan manya-manyan sarakuna a wannan jiha ta kebbi ga shi yau Allah ya kawo shi garin zuru muna roƙon Allah maɗaukakin zarki ya taimaki malam ya yi masa jagora ya ba shi kariya da shi da dukkan mataimakansa a dukkan matakai na majalisar malamai gudanarwa da kuma agaji wanda Allah ya nufa da kaba wannan ƙungiya. Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya da babban malaminsa Sheikh Abubakar Hamud Gumi da dukan malaman sunna waɗanda suka koma ga Allah, Allah ka gafarta musu. Iyayenmu na haihuwa da na tarbiyya da na ilimi da na jagoranci waɗanda suka koma ga Allah, Allah ka ji kansu. Ka taimaki shugabancin wannan jiha ta Kebbi, karkashin shugaban majalisar malamai ta wannan jiha Sheikh Abdulrahman isa jega da kuma shugaban gudanarwa na wannan jiha alhaji shaibu sarkin fawa da kuma shugaban agaji na wannan jiha alhaji umar a umar da dukkan sauran 'yan uwa musulmi da jagorori musamman manya-manyan aminanmu masoyanmu 'yan kasuwa da